akan zancen Najeriya. Idan muka ci gaba da rashin zaman lafiya, to ita kanta ibadan ma za ta samu matsala. Har akwai wurare da dama inda Yesu almasihu ya yi magana da jan hankalinmu kan yadda za mu yi zaman lafiya da kowa. Kuma mu ci gaba da yin addu'a da a cikin littafin labarbaru ta biyu sura bakwai aya sha hudu ko tarihi ta biyu sura ta bakwai aya ta goma sha hudu inda Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi magana cewa in jama'ata waɗanda ake kiransu da sunana za su yi tawali'u su yi addu'a su nemi fuskata su juyo da har su bar mugayen ayyukansu sa'annan sai in ji su daga sama in gafarta zunubansu in kuma warkar da ƙasarsu. Ubangiji Allah ya yi mana alkawari cewa duk abin da ya samu ƙasarmu zai warkar da shi. da shi kuma zai ba mu zaman lafiya kuma zai gafarta zunubanmu to mu kirsa muna da wannan kuma fata na mu ma mu ci gaba da yin wannan addu'a muna yin addu'a kuma domin sun san uwanmu abokan mu domin yadda za su gama wannan ibada da suka ɗauka ta wata guda bisa ga shirin Allah da kuma umarnin Allah a kansu yadda za su gama shi lafiya. Kada mu bar wata ƙofa da mugunta za ta shigo har mu kasa samun zaman lafiya da rikirkicewa a ƙarshe ina mai fatan alheri ga dukkan mazauna najeriya musamman arewacin najeriya kamar mu nan idan muka zo muka duba za mu ga cewa abubuwa sun yi sauki mutane kuma sun fara ɗan samun sakewa to kaga abin yana da kyau haka muna cin kasuwanci yana ci gaba kowa yana gudanar da ibadarsa yadda ya dace ya yi ta za ka yi na fatan alheri musamman su yan uwan musulmi fata na su gama wannan ibada lafiya mu kuma fatanmu bari mu ma yadda za mu ga mahimmancin tamu ibadar mu ga kuma mahimmancin addininmu mu ga kuma mahimmancin ibadar waɗansu dama ubangiji bai ba mu dama mu rena addinin kowa ba haka kuma muke rayuwarmu haka muke kira ga 'yan uwanmu da kuma membobi waɗanda muke tare da su ubangiji ya ba mu najeriya zaman lafiya ubangiji kuma ya ba arewacin najeriya zaman lafiya waɗanda suke tunanin ƙwallon mugunta su mori sunan addini ubangiji ya ganar da su waɗanda kuma suke amfani da wannan dama domin kwasar dukiyar mutane ta haram ubangiji ya wayan musu da kai wannan shine babban fata na domin ƙasarmu da shugabanninmu shugabanninmu kuma su zama masu tsoron Allah su zama masu ƙaunar Allah su san hakkin jama'a a kansu su san nawayar da Allah ya tsora musu su kuma yi aminci bisa da yadda suka rantse ko Bible ko da Kur'ani amana suka ɗauka kuma su sani ranar shari'a za su tsaya gaban Allah za su ba da bayani na gode ubangiji ya saka kowa da alheri Allah ya ci gaba da ba mu zaman lafiya da ƙaunar juna Allah ya ci gaba da kuma ba mu ikon bauta masa a cikin tsoronsa ni ne mai suna kamar ɗan juma'a da mu eh, kuwa bishara hausa nan buwar kano